This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. masauraran mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Kuna kuma iya kama mu kai tsaye a yanar gizo a duk lokacin da ake bukata a voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum Usman Kabara ne a shirinmu na safe sannan ina tare da sahabu Imam Aliyu daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu fara da kanun labaran duniya. Amurka ta jagoranci wani taron koli kan hanyoyin shawo kan kungiyar ISIS da wasu kungiyoyin masu zazzafan ra'ayin addini a birnin New York a gefen taron Majalisar Ɗinkin Duniya. sakataren tsaron amurka ya umarci ma'aikatan ma'aikatar tsaron amurkan da ake kira pentagon su tuntubi rasha kan aikace-aikacen da rundunar taron dangi take yi a siriya madugun juyin mulki da bai samu nasara ba bukina faso yana fargabar mutane da dama sun mutu bayan da sojojin kasar sa kai farmake kan maɓuyarsu to sai a biyo mu a cikin cikakkun labaran shugaban najeriya muhammadu buhari ya tofa albarkacin bakinsa akan batun raya ko muradun raya kasashe. kasashen afirka kowa ya ji a jikin shi ba abin da muke so illa ah, zama lafiya da wadata duk kowace irin gwamnati ce fatanta shine ta tabbatar da ƙasarta ta zanna lafiya kuma an samu mayancin al'umma aiki yi shi kuwa wani ɗan gudun hijira magana ya yi bayan tserewa daga harin boko haram muna da gwamna adamawa wanda bai yi magana akan wannan lakal gammin ba wannan lakal gammin tana najeriya ne ko tana kamaru Can kuma a Nijar kudaden mai Amurka suka ba su har dala Amurka miliyan uku. Wannan kudade za a yi amfani da su a cikin yaƙi da ayyukan ta'addanci ga tallafa ma ma'aikatar shari'a ta Nijar. Sai a zauna a yi dakon rahotannin bayan cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. shekara ɗaya bayan ya wadda ya yi wa shugabannin duniya su fito da shiri na musamman na samun galaba kan ƙungiyar isil ko isis shugaban amurka barack obama jiya talata a majalisar ɗinkin duniya ya gabatar da rahoton ci gaba da aka samu tare da sako cewa yaƙi da masu irin wannan tunani ba zai kasance da sauƙi ko a gama shi cikin wani ɗan gajeren lokaci ba da ya jagoranci wani taron koli kan hanyoyin shawo kan kungiyar isil da masu safar ra'ayin addini a gefen taron na majalisar ɗinkin duniya mr obama ya ce fiye da ƙasashen duniya ɗari da hukumomi ne suka amsa kiran da ya yi na da ƙarfi tsakanin hukumomin duniya da zammar ganin bayan ƙungiyoyi masu tsauran ra'ayi shugaban na amurka ya ce kasashe da suka hada da najeriya da tunisia da malaysia sun shiga sahun kasashe sama da sittin waɗanda amurka take wa jagoranci a fafatawa da ake da ƙungiyar isil a iraki da siriya al'amari da ya kira gwagwarmaya da za ta samu nasarori da kuma koma baya a wasu lokuta Mr. Obama ya ce ƙungiyar ISIS ta yi karfi a wasu sassan Iraki da Siriya wurare da babu tsaro, kuma ya yarda kungiyar ta wurta wajen amfani da dandalin sada zumunta na zamani wajen jawo hankalin matasa su shiga wannan kungiya. Shugaba Obama jiya talatan ma ya sake nana ta abin da ya kira bukatar gano musabbabin bullar ƙungiyar ISIS da sauran ƙungiyoyi masu a ra'ayin addini. shugaba obama ya kira ga shugabannin kasashen duniya su tunkari matsalolin siyasa da tattalin arziki da masu tsauran ra'ayin suke fakewa da su wajen jawo hankalin mutane su goyi bayan su a halin da ake ci kuma jiya talatan amurka ta ba da sanarwar aza takunkumi kan manyan shugabannin kungiyar ta isis da wasu kungiyoyi ta kuma ayyana ƙarin waɗansu daidaikun mutane da kungiyoyi a zaman 'yan ta'adda na ƙetare sakataren tsaron amurka a shikata ya umarci ma'aikatan ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon su tuntuɓi rasha kan aikace-aikacen da rundunar taron dangi take yi a syria domin kaucewa shiga gama bisa kuskure tsakanin dakarun taron dangin da kuma rasha a ƙasar tuntubar junan inji kakakin ma'aikatar peter cook shine zai tabbatar da cewa matakan da rundunar tsaron taron dangin take ɗauka a sham bai fuskanci wani tsaiko ba daga abin da rasha take yi a ƙasar cook ya ce rasha da rundunar taron dangin za su mai da hankali wajen kaucewa rigima tsakaninsu ko rage hadari a sararin samaniya ta wajen gaya wa juna inda jiragen su suke na sama jami'an ma'aikatar tsaron amurka din sun ba da labarin cewa rasha ta tura jiragen yaƙi da kuma dakarunta zuwa siriya cikin 'yan makonnin baya-bayan nan ranar litinin ne shugabannin kasashen biyu barack obama na amurka da vladimir putin na rasha suka gana a gefen taron majalisar ɗinkin duniya a new york domin fara shawarwari ta fuskar soji game da matakai na zahiri da baɗini da za su ɗauka a syria madugun juyin mulki da bai yi nasara ba a kasar burkina faso janar gilbert diendere yana fargabar mutane da dama sun mutu bayan da sojojin kasar suka kai farmaki kan wani sansani da bijirarrun sojojin da suke kare fadar shugaban kasar suke waɗanda suka iyaje makamansu janar gilbert wanda ya yi magana da kamfanin dillancin labarai na kasar faransa daga wani wuri da ba a bayyana ba a daren jiya talata bayan farmakin da sojojin kasar suka kai kan inda suke ya ce akwai iyalai da wurin shan magani a sansanin da ke wakadugu babban birnin kasar inda waɗannan sojoji suke diandere ya yi magana ta rediyo tun farko a jiya talatan inda ya kira ga sojojin da suka bijire su aje makamansu runar sojojin kasar ta ce kimanin sojoji 300 cikin 300 da suka shiga juyin mulki ne suka yi saranda rahotannin farko da aka samu sun ce sojojin sun shiga sansanin ba tare da wata turjiya ba sai dai babu cikakken bayanin abin da ya faru da ya kai ga buɗe wuta sojojin da suke gadin fadar shugaban kasar sun amince za su aje makamansu a yarjejeniyar da aka cimma makon jiya wanda ya kawo ƙarshen juyin mulkin da bai yi nasara ba sojojin sun nemi tabbacin babu abin da zai taɓa su da ta iyalansu General Dendere da sojojin da suke karkashinsa sun ayyana juyin mulkin ne ranar 16 ga watan nan domin rashin wato jin daɗin su na ganin wato gwamnatin wucin gadin ƙasar ta hana magoya bayan tsohon shugaban ƙasar Blaise Compaore shiga takarar zaben ƙasar da ake shirin yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An gwabza kazamun faɗa kusa da tashar saukar jiragen sama da ke birnin Kunduz lokacin da sojojin Afghanistan waɗanda dakarun Amurka na sama suka rufa wa baya suka kaddamar da hari da niyyar sake kwato birnin daga hannun 'yan tawayen Taliban waɗanda suka kama garin da ke arewacin ƙasar tun ranar Lahadi. Kakakin kungiyar Taliban Zabihullahi Mujahid da mazauna da kuma mazauna kundu sun gaya wa murya Amurka cewa an fara gwabza fadan a daren jiya talata kusa da tashar jiragen sama ne bayan da mayakan Taliban suka kaddamar da wani kazamin hari a kan tashar jiragen sama inda sojojin Afghanistan din suke fake ranar Litinin. Rahotanni sun ce wani gefen tashar na tashar jiragen saman yana hannun 'yan Taliban a halin yanzu. Jami'an gwamnatin kasar ba su ce komai ba akan faɗan da ake gwabzawa a baya-bayan nan tun da farko ma'aikatar tsaron kasar ta ce jami'an tsaronta ciki har da sojoji na musamman sun fara kai hare-hare ne a wuraren da mayakan taliban ɗin suke a safiyar jiya talata da zummar kutsawa cikin garin ma'aikatar ta ce jiragen yakin amurka sun kai hari kan 'yan taliban bayan ma'aikatar ta nemi taimakonsu. su labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington VOA. A jiya ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kammala ziyarar da ya kawo nan Amurka da niyyar halartar taron Majalisar Ɗinkin Duniya karo na saba'in inda aka yi muhawara akan dawwamamman muradun raya ƙasashe bakwai da aka tsara wato Sustainable Development Goals a Turanci domin kawar da matsalolin da suka shafi talauci, yunwa da muhalli da makamantansu. Kafin komawarsa Najeriya daga nan Amurka abokin aikinmu Mahmud Lalo ya zanta da shugaban na Najeriya. da farko a je ka gabatar da jawabinka a zauren majalisar ɗinkin duniya inda ka taɓo batutuwa da dama da suka shafi muradun raya ƙasashe da aka shata na majalisar ɗinkin duniya ya kake kallon yiwuwar ƙasashen afirka za su cimma waɗannan muradu da aka shata to ai ƙasashen afirka kowa ya ji a jikin shi ba abin da muke so illa ah, zama lafiya da wadata duk kowace irin gwamnati ce fatanta shine ta tabbatar da ƙasarta ta zanna lafiya kuma an samu mayancin al'umma aikin yi suna iya noma abincin da za su ci har ma su saida kuma sha'anin tsaro ana zanna lafiya akwai sauran ci gaba akwai wutar lantarki aiki akwai hanyoyi masu kyau akwai ruwan sha akwai makarantu akwai asibitoci wasu suna ganin kamar an tsara wasu muradai guda takwas a baya yanzu an kara sun dawo goma sha bakwai ana ganin kamar abin za a iya tserewa kasashen afirka ya kake kallon wannan lamari kasashen afirka an riga an tsere masu duk wanda ya fi ka ilimin zamani ya zo ya yi ma'aikatu da yawa ya sama mutanen shi aiki ya tabbata yana noma abin da zai ci ba sai ya sai abin da zai ci ba ya tabbatar da jami'an tsaron shi an kwarar da su suna son ƙasa suna aiki an musu bariki yaransu suna gani suna zuwa makaranta in ba su lafiya suna zuwa asibiti albashi yana zuwa a kan kari yadda ya kamata shi ne zama lafiya to a jiya ka gabatar da jawabi inda ka ce najeriya ta mai da hankali matuƙa wajen ganin cewa ta shawo kan matsalan boko haram sai kuma rahotanni suka nuna cewa najeriya ba ta halarci wani taro da aka shirya domin kasashen yankin tafkin caji ba eh, me zaka ce game da haka to mutum ba sai ya sani ba zai je wato ba sanar da ku ba ba a sanar da mu ba yanzu cikin makon da aka rantsar da ni na je Niger na je Chad to ba ga kira na da aka yi Jamus wajen manyan kasashe guda bakwai masu arzikin duniya guda bakwai da na dawo na je Kamaru na je kuma Benin kuma mun shirya taro nan da shugaban sojoji na waɗannan kasashen wato da Kamaru da Chadi da Niger da Benin da Najeriya muka haɗu a Abuja bayan na sojojin sun haɗu ministocin tsaro suka haɗu sannan mu shugabannin ƙasa muka haɗu to me za mu yi fiye da wannan yadda za mu yi tafiye da sha'anin tsaro a wannan sashe na na chad basin kuma na ƙasashen da suke zage da ƙasashen chadi to shugaba buhari hmm. ka alkawarin cewa nan da ƙarshen watan nan hmm. kafin ya ƙare kenan hmm. za ka fitar da suna ministocinka ina kwana kan wannan batu abin da aka kwana akan shine majalisa har yanzu tana cikin hutu yan majalisa su za a aika ma suna yana sai waɗanda sun suka sami wanda ba su yarda da su ba da dalilin da ba su yadda da su ba dole a cire su amma ba za ta yi ba in faɗi sunan ministoci kafin majalisa ta yadda da su majalisa tana cikin hutu ai an dawo zaman majalisa a yau kamar yadda kace suna hutu to ba ni so yi magana a waiwai ni labarin da na ji ma sai karshen makon gobe wanda yana nufin kamar shidda ga watan goma za su koma lallai shugaba adali zaman ai zaman lafiya to an gaishe ka mahmud lalo da shugaban najeriya a hirarku mazauna garin bakin dutse da ke karamar hukumar madagali a jihar adamawa sun tsallake zuwa yola ko kuma suna kan zuwa yolan a maganar neman mafaka wakilinmu sunusi adamu na da cikakken rahoton Kwanaki hudu bayan harin da 'yan Boko Haram suka kai cikin dare bakin dutse kilomita biyu daga Gulag a karamar hukumar Madagali da ke jihar Adamawa. Mazauna yankin sun soma hijira zuwa Yola domin neman mafaka. Malal Abdulkarim Sa'id na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hijira zuwa Yola. Wannan abu da ya faru da yake ɗaure mana kai bai wuce kilomita biyu da inda hukumar sojoji suke zama ba. Muna da gwamna Adamawa wanda bai yi magana akan wannan lakal gamin ba. Wannan lakal gamin tana Najeriya ne ko tana kama Gwamnatin jihar Adamawa da take kare kanta ta bakin kakakin gwamnan jihar Adamawa Mr. Yohana Matayas. Eh muna da labari saboda gwamna a cikin mitin ma ya da zai komanda ba ma dama ya riga su ce ya kama hanya ya koma a zuwa ga yadda za a yi. Mutane da suke gudun nan ka san dai Malam Sunusi wadda riga ya ga wahala wasu su gaskiya suna tsoro. Wannan bawan Allah da ya nemi in sake sunansa na ɗaya daga cikin waɗanda aka kona gidajensu bayan ya sha da kyar a hannun Boko Haram bai kwashe da da daɗi ba a hannun sojojin suka duke ni a wurin magana da nake gyama kunne na ba jiki yake ba n'a ya kone na farko na biyu dukiya na lalace sannan kuma ni mamakon a banni sansan suka duke ni gaskiya wannan ba mini adalci ba dan majalisa mai wakiltar mazabar madagalimi cika majalisar wakilai ta tarayya honorable adamu kamale ya tabbatar da cewa domin a yadda nake gama maganan nan kowa da suke baya ma wanda suke can yanzu zaka na ba su iya barci da idon su a rufe ba to abu ne ba za ka sani yaushe ne kuma za a sake shigo maka ba tunda suke ya faru a kona daya ya faru a kona biyu ya faru na uku kasan dai dole yanzu kan ba tabbas. Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya. To a jamhuriyar Nijar kuma Amurka ta ba su tallafin wasu tsabar kuɗaɗe domin kulle yarjejeniyar yaƙi da ta'addanci da kuma inganta harkar shari'a a ƙasar Yusuf Abdullahi Gareka. Wannan yarjejeniyar da za ta baiwa gwamnatin Nijar damar samun wani tallafi daga kasar Amurka na tsabar kudaden da suka kai miliyan uku na dalar Amurka. An gudanar da bikin sa hannu kan wannan yarjejeniyar ce tsakanin jakadiyar kasar Amurka da ke da zama a jamhuriyar Nijar, Yunus Sharon Redi da kuma karamin ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar madan Kafa Christel Jaku. Idi Barau shine jami'in da ke kula da hulɗa da manema labarai a ofishin jakadancin kasar Amurka a jamhuriyar Nijar. Wannan kuɗaɗe za a yi amfani da su a cikin yaƙi da ayyukan ta'addanci ga tallafa ma ma'aikatar shari'a ta Nijar domin su kawo sauye-sauye a cikin fannoni da dama. Karamar ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Madan Kafa Kirsel Jaku. Touche les domaines de la sécurité, Ta ce wannan yarjejeniyar ta taɓo fannin tsaro da kuma gudanar da aikin hukumomin shari'a fannonin da kuma gwamnatin Nijar ta jera a cikin rukunin da ta fi mai da hankali a kai kamar yaƙi da ta'addanci da kuma kawar da gallazawar da ake wa wasu mutane sannan da rage cunkoson da ake fama da su a gidajen yarin ƙasar nan. Wannan yarjejeniyar dai ta kasance a zango na biyu a tallafin da ƙasar Amurka take baiwa ƙasar Nijar a waɗannan fannonin inda a cikin shekarar dubu 2013 ne aka gudanar da bikin sa hannu kan zango na farko. A dai shekarar bana wannan yarjejeniyar ta zo daidai lokacin da ƙasar Nijar take yakar kungiyar Boko Haram tare da wasu ƙasashen Afirka. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Nyamai, jamhuriyar Nijar. Kar a manta ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sannan kuma ga yanzu shirinmu na gaba tare da Sahabo Imam Aliyu. demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu sa kawo muku shiri da muka gabatar ranar goma ga watan shida kan zaɓen ministoci. Masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Rahotanni a wasu kafofin yada labarai sun ce fadar shugaban Najeriya ta ce tana nan kan bakanta na bayyana sunayen mutane da shugaban ya zaɓa domin a basu mukamman ministoci kamin ƙurewar wannan wata wato yau kenan. Sai ta yi kowane lokaci daga yanzu za ta bayyana sunayen. Sai dai har yanzu muna da labarin cewa akwai waɗanda suke ganin gwamnoni ya kamata su miƙa shugaban ƙasa jerin waɗanda za a naɗa ministoci. Duk da cewa jim kaɗan bayan an rantsar da su, Shugaba Buhari bisa rahotanni da muka ji ya ce tsarin mulki bai ce tilas su miƙa masa ma'ana gwamnoni jerin mutane da zai naɗa ministoci ba. ga shirin da muka gabatar ranar goma ga watan Yuni. I will not have kept my own if I allow others abuse theirs under my watch. ba zan bari waɗanda suke karkashi na su zama masu saba doka ba in ji shugaba buhari a jawabinsa na amsar mulki da ke nuna yadda yake son zaɓar 'yan majalisarsa ta zuwa ba kamar yadda aka saba a dimokuraɗiyyar najeriya ba inda gwamnoni da manyan jam'iyya ke turo waɗanda suke son a naɗa don buƙatun faɗaɗa tabar musu ta siyasa sabon ɗan majalisar wakilai ustaz yunus da ya ce ya yi aiki da buhari tun a hukumar ptf na da amannin tsohon tsarin ya shuɗe. a zuwa ce a wani ya nemi gwamna ne bai samu ba ko bai cancanta ba sai a ce a kawo sunan shi minista muhammadu buhari ya san ƙasan nan yanzu lokacin da zai da kwamiti na transition wa ya taba tunanin ma zai ka irin su Ahmed Jaura jama'a za su sha mamaki irin mutanen da Buhari zai fito menene gaskiyar maganar kwanakin baya cewa shugaba Buhari ya jingina jerin sunayen da gwamnonin APC suka mika masa dan natsa su a matsayin ministoci da alamun don gujewa karambani wasu mukarraban Buharin ba sa sha'awar karin haske kan wannan lamarin duk da haka ga abin da darakta a ofishin tara tallafi da goyon baya ga Buharin Ibrahim Abdulkarim ke cewa su wayannan gwamnonin da muke da su guda 22 da shi fayoshe shi ma gwamnan Ekiti da yake cewa shi ma sai an ba dama ya yi nominating din mataimakin nashi minista ai idan ya ga wa'ancin su yi magana ne tsarin ya suka samo shi a pdp gwamnonin nan da suke cewa za su ba da wani ya je saboda suna son wani ne ya je musu santa ya protect interest su but interest su is already covered babu wanda baya ganin general lokacin da yake son ya ganin shi jiran muhammadu buhari a najeriya yake yana karanta jarida yana cin voe yana jin hiran mutane in kuka tsammanin bai san abin da to shine wasu ke tunanin sai an taimaka mishi da alamun ba lalle ne zama dan APC ya sanya mutum ya zama minista a gwamnatin Buhari ba don ko Buhari ya mara a tsohon ministan gona na Jonathan Akinwumi Adeshina ya zama shugaban bankin Raya Afirka ADB menene sharadin da tsarin mulkin Najeriya ya shimfiɗa game da zaben mutane da za a bai wa mukaman ministoci ko kwamishinoni ne tambayar da muka yi wa lauya Hassan Liman kenan tsarin mulkin Najeriya in maka karanta kashi na biyar da kashi na goma sha hudu da kashi na ɗari da arba'in da bakwai ta yi magana a kan wannan batun wato musamman maka je kashi na ɗari da arba'in da bakwai ƙaramin kashi na ɗaya na tsarin mulkin najeriya na alif da tara wanda aka yi masa gyare-gyare za a ga musamman a kashi na ɗari da arba'in da bakwai ƙaramin kashi na ɗaya an ce a nan shugaban ƙasa wato shi ne yake da iko da zai faɗi irin yawan ministoci da zai naɗa don da za su yi aiki da shi in muka je ƙarƙashin kashi na biyu na ƙaramin kashi na ɗari da arba'in da bakwai aka ce shi shugaban ƙasa shi ne yake da iko ya naɗa ministocin amma kafin mutanen da ya naɗa su su zama ministoci ko ya ambaci sunansu su zama ministoci sai ya miƙa wa majalisar dattabai na ƙasa majalisar dattabai tukuna su tabbatar cewa wa'annan mutanen sun yarda wato da zaɓe shi shugaban ƙasa in yi haka wato ya yi bi abin da doka wa tsarin mulki ya ce amma a ƙarƙashin kashi na ɗari bakwai da arba'in da bakwai ƙaramin kashi na uku sai aka ce shi kuma shugaban ƙasar in fa zai naɗa ministocin ya tabbatar ya naɗa aƙalla mutum ɗaya daga kowane jiha na najeriya aƙalla a samu minista guda ɗaya daga kowane jiha na najeriya amma sai aka ce in fa zai naɗa ya tabbatar cewa daɗin shi ɗin nan ya bi ƙa'ida da aka shimbiɗa a kashi na goma sha hudu ƙaramin kashi na uku na tsarin mulkin Najeriya. Wato a nan shi ne kar a ɗauki 'yan jiha guda ɗaya misali in za a da ministoci 36 kar a ɗauki wata jiha ya samu mutane biyu ko kuma a ɗebi 'yan kabila guda ɗaya a tara su a cikin gwamnatin tarayyar najeriya a matsayin ministoci wato abinda tsarin mulkin najeriya ya ambata kenan ya ba shi shugaban kasa dama na ministoci haji sabo ta ya zai ya samu waɗannan mutane um, shi da kansa zai zaɓo mutane nan ko kuma gwamnonin jihohi ne za su zaɓan masa mutane da zai naɗa ministoci na zo kan batun tambayan da ka yi to a nan amsa har yanzu za a same shi a karamin kashi na ɗaya karamin kashi na biyu shine cewa shi shugaban ƙasan ne in za mu fassara doka kamar yadda doka ya ce shi shugaban ƙasa ne yake da iko a ƙarƙashin tsarin mulki ya ce ga mutanen da zai naɗa su ministoci shin a ina zai samu wayannan mutanen to a nan kuma za mu tafi ne harka da ta shafi saninsa da 'yan najeriya da saninsa da kuma yadda harkan siyasar najeriya take wato a matsayinsa da ya takara a kan. tsarin eh, mulkin fatinsa to in ya ga dama zai iya tambayan gwamnoni ko kuma in ga dama zai tambayi wa'yansu da suka san jama'a wannan jiha shin ina son naɗa minista daga jiha kaza in shi fa bai san wanda zai naɗa kenan daga wannan jihar ba ko zai zaɓe shi daga wannan jihar to sai ce to gashi wani ku kamun eh, eh, mutum ina son naɗa shi minista in ya tantance ya tabbatar ya zama mutumin da zai aiki bisa ga doka kuma ba shi da miskila zai gabatar da shi majalisar da ba a naɗa shi amma ba wajibi ba ne ina so in jaddada in za a karanta tsarin mulkin najeriya da kyau a masa fasara abin da muke kira literal interpretation wato a masa fasara yadda ya zai zama fasara da babu kauce-kauce to a nan shi ɗin nan yake da iko ya daɗa ministocinsa. Haji Hassan Liman su gwamnoni tun da shi shugaban ƙasa ba wajibi ba ne ya karɓi sunaye domin akwai maganganu cewa ya gwamnoni da suke karkashin jam'iyyarsa kowa ya kawo sunayen mutane shugaban ƙasa ya ce musu shi ba dole ba ne ko kuma tsarin mulki bai ce ya karɓi sunaye daga hannayensu. To su gwamnoni shugabannin ƙananan hukumomi suna ba su sunayen mutane da suke naɗa kwamishinoni ne? tambayan kaɗin na hajji sabo tana da ansa guda biyu ansa na farko shine shi ɗin nan fa in aka je ta harka ta siyasa in ya ga su ya dace ya yi amfani da sunayen da gwamnoni suka kawo masa zai amfani da shi amma ba tilas ne akan shi ba in muka koma kuma ɓangaren gwamnoni amsan tambayan ka za mu same shi a kashi na ɗari ɗaya da casa'in da biyu karamin kashi na ɗaya da na biyu na tsarin mulkin najeriya inda gwamnan jiha shi aka ba shi iko da zai ce ga adadin kwamishinoni da zai naɗa a kowane jiha shi ɗin nan ne zai naɗa su kuma ya gabatar da su ga majalisan jiha su tabbatar da su a matsayin kwamishinoni amma babu a cikin tsarin mulkin najeriya a wannan kashi na 192 inda aka rubuta cewa ya zama wajibi ko tilas gwamna zai karbi sunaye a hannun eh, shugaban ƙananan hukumomi ko kuma su ɗin nan za su rubuta sunaye su kai masa su ce dole ne ya aiki da shi don kawai siyasansu ko fatinsu ya zama ɗaya. A'a, abin da kawai aka buƙaci gwamna yi a cikin kashi na ɗari ɗaya da casa'in da biyu ƙaramin kashi na biyu shine gwamnan na ya tabbatar fa in zai naɗa mutane ya tabbatar ya bi ƙa'ida yadda aka ambata a kashi na ɗari goma sha hudu karamin kashi na hudu wato kar yadda wayansu kabilu ko wayansu 'yan ƙananan hukumomi su ne su kasance suna da yawan kwamishinoni a gwamnatinsa abin da aka ce kenan kamar da aka ambata a maganar shugaban kasa. Masaro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokuraɗiyya a yau na wannan mako. A madadin dukkan waɗanda aka saurara, a nan ni habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To mun gode Malam Sahabu da tawagaka sai kuma in Allah ya kai mu. Kafin mu karkare shirin bari mu sake koma ga sahaba ɗin da takaitattun labaran duniya. sakatare wato shekara ɗaya bayan ya kuwar da yi wa shugabannin duniya su fito da shiri na musamman na samun galaba kan ƙungiyar isil ko isis shugaban amurka barack obama jiya talata a majalisar ɗinkin duniya a new york gabatar da rahoton ci gaba da aka samu tare da sakon cewa yaƙi da masu irin wannan tunani ba zai kasance da sauƙi ko a gama cikin wani ɗan gajeren lokaci ba. shi kuma sakataren tsaron amurka ashton kata ya umarci ma'aikatan ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon su tuntubi rasha kan aikace-aikacen rundunar taron dangi a syria domin kaucewa shiga aran gama bisa kuskure tsakanin dakarun taron dangin da kuma rasha madugun juyin mulkin da bai samu nasara a bukina faso janar gilbert dendere yana fargabar mutane da dama sun mutu bayan da sojojin kasar suka kai farmaki kan wani sansani da bijirarrun sojoji da suke kare fadar shugaban kasar suke waɗanda suka ƙi kwanci makamansu ana fuskantar barazanar dakatar da harkokin gwamnatin amurka idan majalisar dokokin kasar ba su ɗauki mataki nan da kusan kwana ɗaya suka amince da kuduri da zai baiwa gwamnatin ikon ci gaba da kashe kuɗi na ɗan wani gajeren lokaci kuma a tura shugaba obama ya sanya hannu a kai a tsakar daren yau laraba agogon washington ne ikon da gwamnatin kasar take da shi na kashe kuɗi zai kare idan ba abin ba duka majalisun biyu suka dauki mataki cikin hanzari ba tilas wasu bangarorin gwamnati za su dakatar da ayyukansu ana sa ran majalisar dattijai za ta kada ƙuri'a kan haka da safiyar yau laraba agogon washington sannan majalisar wakilai ta bita daga baya an gwabza ƙazamin fada kusa da tashar saukar jiragen sama da ke birnin kundus lokacin da sojojin afghanistan waɗanda dakarun amurka na sama suka rufa a baya sa ƙaddamar da wani hari da niyyar sake kwato birnin daga hannun 'yan tawayen taliban waɗanda suka gama wato suka kama garin da ke arewacin ƙasar ranar lahadi kakakin ƙungiyar taliban zabihullah mujahid da mazauna birnin na kundu sun ga murya amurka cewa an fara gwabza faɗan ne a daren jiya talata kusa tashar jiragen saman ne bayan da mayakan taliban suka kaddamar da wani mummunan hari kan wannan tasha inda sojojin na afghanistan suke fake tun ranar litinin to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na safe sai kuma in an jima da hantsi ni da sahabu din zamu sake dawowa yanzu a madadin shi da ya taya ni gabatarwa sai kuma jagoran shirin Chibahiro Dodone sai injiniyan mu na yau Jim Hammond ni Usman Kabara daga birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bisalam. This program has come to you from the Voice of America, Washington.